إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke mulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na shawwal hijira shekarar 1442 wanda ya dace da biyu ga wata na shida shekara 2021 a karatunmu na ƙarshe dai kayan ramadan ina ga muna cikin babu ma ja fi rukhsat fi qablatu lisa'in baban magana rangwame na sumba ga mai azumi kuma a cikin azumi sun banci matar shi yanzu dai kenan da muna cikin littara na motsa ta imam malik rahimahullah ya za mu darasi na 75 a wannan littari darasi na 75 insha Allah za mu za mu tashi hadisin cewa wa haddasa ni an malik an hisham bin urwa an abi أن أشهد رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت من ديك وانا رواية ودا إمام البخاري يقول لك إمام مسلم بان إمام مالك عائشة تجيب على باري رضي الله عنها والمؤمنين ta ce manzana salasallam laukabbe ba ta azuwaji yakan sumbanci wata daga cikin matan shi kuma sumbanta iyaye wa sa'im yana cikin azumi sun mutu daga cikin dariya yadda alama da ita ne wannan da ya soka maka maganar sumbantar mace a halin azumi duk da manganu za mu ga manganu a gaba wanda aisha take maganar hadarin hakan ga wanda ba shi da haƙurin sha'awar shi amma halicci na shiga maka akwai rangwame na halicci yi in an yi in dai ba wani abu ya wuce mijin ba wa haddasa ne an malik an yi haya bin sa'id an a takata binta zai da bin amar بن عمرو بن نفيل امرأة أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو سائل فلا ينهاها أتكا كنان الوزيد بن عمر يزيد بن عمر بن بن نفيل كنا متى عمر أرواي تيوا ita sumbanci kan umar in ake na girmamawa ko na soyayya ta sumbanci kan umar kuma iya halin azumi bai hana ta ba illa ita wannan ruwaye tana da rauni a jisun da ifi tun dai magana dai namiji ma dai ya annabi ya yan kare tun dai madogara ce ta manganin yin haka ke yake kama ka wa haddathani an malik an abin nadar maula umar bin ubaidillah an aishata bint talha akhbaratu أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين فدخل عليها زوجها هنالك هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه هو سائل فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا سائم قالت نعم عائشة رجل عائشة بنت طلحة طلحة بن عبيد الله لكوا بشهادة على الجنة تابع شيء عمر بن عبيد الله ابن ابن ندرك هنا مولاكن عمر بن عبيد الله تابع شي لبارن وترانا تنا وجن عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها ke tana wajen aisha aisha mata nan mata annabi kenan tana wajen aisha suna zamane sai ga mijinta shi abdullahi bin abdullahi kaman dan dan uwanta ne jika abu siddiq ne abdullahi bin abdullahi bin auf ibn abdullahi siddiq shi abdullahi bin abdullahi abdurrahman dan kaman da yake da aisha ya shigo wajen ya shigo suna tare da matar shi aisha bin tana sai aisha ta ce ma abdullahi ma mana ka an tadanu min ahlik fatuqabbiluha me hana kusanci da kana baya baya kusanci mata kaman ka mu gida yazo mutum take wasa kasa kusanci mata kaman kasan mance ta kama ta wasa kama ta wasa kiyan kaman iya baya baya ta misal baka zuwa kusan mata ka kama ta wasa kusan mance ta kama ta wasa ya ce aqabbiluha wa ana sa'il in zan sumbance ta ina azumin tace na kwarai me matsalar kenan nan ta ja hankalin shi wajen yi duk za mu ga ruwaya wajen tsanantawa aisha ta ka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sambanta na waye tace amma waye yake mallakar sha'awar shi annabi sallallahu alaihi wasallam tana musu kashe na hattara kakka je ka wuce gona da iri ne amma magana halicci ya halitta kuma ana yi wanda eh kamar ibn hazm iya kawo wannan ruwaya ta aisha bin talha da abdullahi ibn abdurrahman akan misalin masu kawo haramci da sarmayi ga sham da to kaga ta Aisha a wancan zamani ta a tarihinta tana cikin mata amsa masu kyau tana kyakkyawar mace ce kuma da shi mijin nata yaro ne sham matashi ne sabon yaro ne amma ga shi kuma Aisha ta ja hankalin shi ma me yasa bai yi ba bai sumbanci matar shi ba kenan kawo wa a ce haramci ne ce ba wata madogara kai shi illa bayan da Aisha ta yi wanda yake gudun mutu gona da iri bai mallaka sha'awar shi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi zakar nan kaga ya ta ja ma hankalin shi wajen yin kamar cewa ma abin yin ne kwarai wa haddathani an malik an zaid bin aslam anna abu hurairah radiyallahu anhu sa'ad bin abi waqas kana yurkhisani fi al-qiblat al-sa'id da abu hurairah sa'ad bin abi waqas suna rangwame wajen sumba sumbanta ga mai azumi ɗan wala kullu halin ya kawo ƙarshen babi shi dai abin da so kama a nan duk da yanzu abin da mun ji babi na rangwame akan sumbanta ga mai azumi kuma ya biyo baya na tsanantawa na yin sumbar da tsanantawa rashin yi wannan na gaba na hattara ne na hattara wajen yin kaka ji kowa abu da kawai ka ce haka nan kuma ka wuce iyaka ka shiga kenan huce abin da ya kamata ka yi na baka damu da yin amma yin babu wani aibu haka na garuwa cikin sunan abi dawud umar yake ta wata rana hashashtu fa qabbaltu wa ana sa'id umar ta wata rana yan sha'awa ta kama ni na sumbanci matata ina azumi yace faji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sana'atu shi amaran aziman ta nazolin a zuciyar sulayi na yi abu girma ha ya ce mawa me ka yi ta zace wula kabarta wasa na sumbanci mata ta ina azumi kuma ne kawo na kara ga matsalar shi ya wani babban al'amari na sumbanci mata ta ina azumi ya ce mashi a ra'ayta lauci ta manamarta mawa kamar labari yanzu in kai a ruwalla wanda sa'in me matsala don ka yace ka kurkure baki kana azumi akwai matsala yace idan la yadur kenan ka mace dole kawai ta tafi maka fima me ma matsala dan ka tafi zaka me zaka ci kurkure baki nan gaba imam zakari na cewa me ka masala kurkure baki da masala sunnan ta ai su kurkure baki ai ba isa ruwa a baki ai hanya ta hadewa ko amma ka kurkura ka tsaba ka ba ka zubda nan ma bakin ka samban ka ce ba na kai ba yanda waccan take hanya ce ta haɗa ruwa nan hanya ce ta shawa amma tun da ya tsaya nan a sambanta ya tsaya nan ba ruwa da komi na baka tada mutum yana zuwa ya sa ruwa bakin shi ka ce wuce bai ba ta ce haramun ne ta na gurin haɗe da to matsalar guda ce wannan kuma ruwa ta inganta kenan umar ya wada wani tambaya shi ma umar kenan yana ga cewa matsala ce yin amma ko ku ce me matsala kaman ka mu ka kana kana kana azumi ne ka ka kuka bakin ka zai dai ne matsala da ko umar bin salama shi umar bin bin umar salama bin abi salama umar mun ta ya annabi ya mawo shi umar salama dan gida annabi salama gida annabi girma yace ya rasulullahi ayuqabbilu shamtina azmi ya sambanta ta salazi tambaye wannan wish tambaye wannan ce tambaye ce yawa annabi mutum ya azumi ya sanfanta shi ga oshi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam musulma ne yace tambaye wannan ke ana yan bai ta ce yaro ana yi annabi ma yayi haka haka ne hafsa duka wannan bai tabbata manzara ke da yana yi kuma bai hana ba wani yayi illa kurin matsala ta guje ma wuce gona da ɗin illa abin da muke cewa to me matsala in kai wani abu ya biyo baya kama cewa na kamar rukani haka a cikin sai jami'an nan fiye suna san ka matsalar cewa yin inda mazi ne yake da matsala wajen wasu na gaca da muka zama mai sau mai rauni magana mai kari mazi la su bai bata azumi mana mai kari bai bata azumi in da yake na tsaga mazi ko da mazi ya wuce ba a ce ya azumi lalace dama din da aka ce wasa da mace dama kenan shine farkon zawa in ta kai ga manini nan ne yake bata azumi wanda wannan ya tabbata da azumi ya baci duk masalar mu kafara ce amma magana mai kari azumin ne ya baci kiran dai maganin dama wani iya ƙara maganin hujjar masu ganin mazi bai bata azumi don duwanda ce mata mutum zai sambanci mata shi iya azumi don akwai haɗarin wancan inda iya bata ke yin da ba kusanta ba inda ba a zanta a yi wasa ka rubu mata ka yi wane ne kuma a ce mazi ba zai hoto ba a wani lokaci a takaice dai matsalar mazi magana mai kari wajen malamin sunna duk da kan fiƙin malikiya iya batawa amma wajen jamhur magana mai kari bai bata azumi da kurin kaucewa duk abin da zai kai ga mazin don gudun kuma shi wancan biyu baya mana shi ne amma inda ya tsaya ga mazin kadai bai da ta yi gobe cutarwa sai yanzu ma ja babu ma ja fita shadidi fil kubat da sa'ir amma za mu ji irin abin da ya zo na tsanantarwa tsanantawa akan yin sumbantar mata a cikin azumi ko ne ga maka ga magana bangaren sauki kuma ga magana bangaren sada kenan mutum sai ya san mota duka dai na abin shi madawun ya inganta ruwa da makali haddathani yahya an malik annahu balaghahu an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kanat idza zakarat أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبله سائل تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أبن ce imam malik ke bada labarin ya samu labarin aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam in ta kawo maganar manzon Allah kabul sabiya sambanta yana azumi tana kawo magana ba wani abu tana kawo tana mai mai mun mai imam malik ka wannan ruwa cikin makaranta imam malik ya kawo su to amma ya kawo magana aisha raddal ana in ta kawo irin maganganu na sambanta ana ajiya azumi tana ce musu wa ayyukum amru nafsi wane ne ya hima annan Allah ya kama zala ga wajen mallakar ran shi kaman kaman kenan waye a cikin koyi kamar manzon Allah wajen rike ko rike shi a wajen kwanta mallakar kan shi nan kenan mallakar kai ce matsala a mallakar kenan gudun mutum ya kasa mallakar kan shi ya bata azumi shine kurin ake gudu dan daga nan hanya ce ta mutum ya kuce gona da iri قال يحيى قال مالك dai wannan dai ta maliyar ruwa da makaranta duka dai abin da ya inganta ne قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى لم أرى القبلة للسعم تدعو إلى خير يتشوى قسكيا بيغا sumbanta ga mai azumi za ta kai zuwa ga alkhairi kenan iya ga zaka kai banna kai shi iya ga abin zai kai mutum banna kenan wuce gona da zai kai abin da aka haka ya ce na shi wannan magana ce wannan abin rana ta biyi ya magana urwa don zubar bin awa sai ya ce wa haddasa ne a malik an zairi bin asalam an ata bin yasar أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة السائمة فأرخص فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب أبدا شكونا كونا رواية تا عبد الله بن عباس شكما سئل عن القبلة السائمة أما تنبايا أكن سنبنت لما تشجمي أزمي ابن عباس فأرخص فيها للشيخ يرنقومي غلتيجو amma wakariha lishab ya kinta bai dace ba ga matashi wannan magana kenan sai makaranta ta biyu wa haddathani an malik annafi maula ibn umar anna abdullahi ibn umar kana yanha an alqublati wal mubashati as-sayl kaji kuma abinda yake wannan ruwa ta abdullahi ibn umar shi iya hana ma gaba ɗaya sumbanta ko rungumar mace ga mai azumi ko ka sumbance ta ko ka rungume ta kowanne ya hana yanwa wannan mas'aloli kan wannan mas'ala wannan shi ne ƙarshen magana kanshi menan fiƙi imam malik ya ka maka magana wanda suka yi rangwame don suka tsananta to mun san da cewa abu ne sananne mu a wajen malamai magabata da malaman hadisi kuma malaman sunna yanzu shi ne fa'idar sanin hadisi marfu'i da mawqufi ko maqtu'i ba irin wannan wurare har da maqtu abin da za a ce annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza ko ya ga kaza ya tabbatar da shi bai magana ba da bambancin da maganar sahabi za a ce ya ce kaza ko aikata kaza dai abin da ya shafi sahabi ko tabi'i to a wannan matsalar mun ji maganar manzo na sallallahu alaihi har a maganganun kadiba na maganar bangaren yin ga hadisai na marfu'i ko wanda sun tabbatar da shi da kanshi yayi ya ba da dama a yi har ma wani ya ya samu damuwa ya ɗauke mai damuwa umar bin khattab shi ne samu damuwa ya yi mugu hau shi ne matsalar ba ka kurkurar baki idan kana azumi ce na cin zumi matsala kaga nan shi ya yi an yi an samu damuwa ya ɗauke damuwa maganar cewa rishin yin ko tsoron yi akwai ruwa al'aisha radiyallahu anha wanda ta ja hankalin lalle annabi iya yi amma yadda yake mallaka kashi kama da shi kan kaga nan kira akwai tsoron wuce gona da iri haka su irin wannan aka samu cewa su labin abbas da ya bambanta yaro da tsoho duk da akan samu lokaci tsohon amma ɗabi'a aka samu tsohon mai wani rushawa ana kan san hakan shi yasa ibn hazm rahimahullah yake raddi mai ƙari game da mas'alar cewa tsoho ya yaro kai shine kawo can ruwa ta Aisha bin Talha ya ka tarihinta da tarihin mijinta sanannu ne kyakkyawa ce yarinya ce yaro ne kuma ya shigo bai yin ba aisha take me yasa hatta mai hada me yasa baka je ba san matarka wannan ya kace maganar cewa dan yarinta ba wata badogara kwakwara wanda ka huja ce yaro in yayi kaza da laifi ne ya tsoho ne zai iya yi duka jigon abin da mallakar kai haka wuce gona da iri shine kwara sai babu ma ja fi siyami fi safar za mu tashi bayanin irin abin da ya zo na yin azumi a bulaguro ya azumi a cikin bulaguro cewa haddathani yahya an malik عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فسام حتى بلغ القديم ثم أفطر فأفطر الناس معه نعم abinda yake cewa yake ruwaya ta farko da ya kawo cewa abdullahi bin abbas ke bada labarin manzan sallar sallama kharaj ila makka ta amurka ya huta zuwa makka shekara ta takwas wadda aka bude makka kuma wannan yawo kana fi ramadan da kuwa saboda baka ma cikin ramadan ka bude makka ba a yi ba an ci ainihin badar nishan ka gota ne na ramadan cikin ramadan ne to annabi daga can madina ya doko azumi hatta balagal qadir har ya gaba qadir wuri tsakanin makka da madina ayi nisa sai da yazo wannan wurin tsakiyar tahiya sun afta iya azumi da rana ba magriba tai ba sai kari azumi kuma fa afqara nas mutane suka karya su ma suka ci abinci ya ci su ma sun ci a wannan magana mai yake cewa jiji gaba a shagar lullu na hanta ya ce wa kana fatawar maka tafi ramadan wa kanu ya huzu na bil ahadati fal ahadat mi amara rasulullah sallallahu alaihi shi bude maka da aka ce ya yi wani abu a bude maka shi takwas ai daman shi ya an bude maka ne a watan ramadan su kuma wa kamun ya kazunu bin hadas su kuma sahabbai daman suna ɗaukan sabon al'amari kullum da wani ya zo nan ne ya sauka maka kenan ɗan ma da ba a yi ba a je wani ayi suna kun suna ɗaukan abin da zo sabo kenan suna dogara ko aiki da sabon magana da ta zo sabon magana kai in ma da magana ba a yi to sai kullum abin da zo sabo da shi suke aiki kenan a ji tsoho kenan da wuce misali da ba a yanzu ana yi to ne zo ga bayan suna ake samun al'amari kullum kenan a nan da azumi na ke dauka ba shan abinci da to gashi yanzu annabi ya kama hanya kuma an sha kuma suka sha nan kenan halittin mutum ya ɗauko azumi ya kama bulagoro a tsakiyar hanya ya kada azumi in ta kama kamar yadda za ka ɗauki azumi da rana baka da lafiya kana buƙatar shan magani ko allura na da ko sai rana da magani ne kana buƙatar agaji na shan ruwa ko magani babu matsala ko daya sai a baka ruwa ka sha ka sha magani ban san da karama daga mutum lokaci mutum ya samu matsala iya azumi iya rashin lahiya hadda sayron hadda sayron iya jajan ba lahiya tunan lili tunda ba an yi wajen sauki sai ka sha magani ka sha ruwa kudin da jiya kurin daga baka ran ba rukunci daga baka ran na shine hujjar ana tsakar azumin an aji ah wannan kenan sai yace wa haddathani an malik wa haddathani an malik an sumay maula abi bakr bin abd الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفري عمل الفتر للفطر وقال تقووا لعدوكم وسام رسول الله صلى الله عليه وسلم in ruwata inganta abinda ci gaban hadisin da mai ida yace qala abubakar qala alladhi haddathani laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil arj yasubbu al ma'a ala ra'sihi min al atash aw min al har faqir ko ruwaya wannan yace kenan yake ce min al har لرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد ساموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح ماء فشرب فأفطر أنا فأفطر الناس معه abin da ke wani ruwaya cewa shi abubakar abdurrahman shi ne ya samo labarin dan shi tabi'i ne dan Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ne yace me yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam an bashi labari annabi a wata tahiya ya umarci mutane su ci abinci a cikin tahiya bayan suna azumi ya ga musu hujjar cewa taqawuli adukum dan ku samu karin gwiwa na tunkara abokan gaba za ka shi buɗe maka ne za ta tunkara kan wani an je a mana a gajiye kishirwa ta buga ku ke ce a ci mana ku sha azumi don ku samu ƙarhi tunkara abokan gaba kuma manzan sallar salama kenan wani lokaci ya yi kenan shi ma da azumin ya zo a matsa a karya shi abubakar da yake bada wannan ruwa na ƙanraman ya ce wanda ya ba wani labarin sahabin kenan ya ce laƙadar ayatul rasul salama bil'arar da subur ma'ala rasul ibn alashi annabi ya ɗauko azumi a cikin tahiyya ya ce na ga manzan salama al'araj shi ma an ce wuri tsakanin makar madina a wannan wurin annabi an ce kamar tamarai uku na madina annabi an zuwa da al'aras ya ga annabi iya zuba ruwa a kan shi kinan azumi da ku ya zuba azumi shi ma kuma azumi ya buga shi iya zuba ruwa a ka wannan shi ne ma asalin maganar da aka samu na maganar annan salama mutane sun buguwa shi ma ta kan sami an zuba ruwa a ka cik akwai bukari kuma sun makwarwa ta zo annabi cuto aka ɗauko makayi a gaban kowa laga ya sha kuma yace kowa sha ruwa yasa aka sha a shine sai ga wasu ana zuwa musu ruwa a musu inuwa bayan an ce sha ruwa nan su ta azumi suke an da ke cewa ulaka usa ulaka usa ulaka usa wayannan masu saba wani masu saban Allah ne annabi ke yasu masu azumi wata ruwa ta ce laysa min min albir asyamu safa bai daga cikin da'a ga Allah azumi abu laguru to duk wa'in man ganu cewa ulakal usa da annabi ce wa'in nan masaban Allah ne na cewa rasul bin nabi sai fa sabar bai cikin da ga Allah abun kware azumi abu laguru sai wasu ke dokan cewa kenan azumi abu laguru lahi ita kuma maganar dadi ba me yasa annabi ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar sa'o ne sun kibin umarnin suna sabbu shi kanshi ya sha ruwa don a sarki yau da mutane ya ce kudu ku sha ruwa wannan ƙimbin umarnin sauƙi na ce a cikin saba Allah ce ya sabi na bin sayan fesafar annabi ya magana don kakka ɗauka ai yin azumin abu laguru shi ne na yayi wannan su ta wanda su mu'alazu ta ta ai wanda su mukhallaku wanda su mukhallaku wanda wata na cikin bakara wanda tana masala ne a lokacin da ake ba da zaɓi farkon azumi su kwana ramadan an ba mutum zaɓi ko ya azumi in ga sha wahala ya ciyar da abinci kan bacin azumi guda a har kullum ya karɓi da yake kana dama ka yi ramadan zai baka wahala an baka dama kurin ka ciyar da mutum guda ba ya tare ba amma a wani halin da ka ta wa anta sun khallakum amma an baka zabi ko azumi ko ciyarwa Allah ya ja ita da kai ku yi azumi shi ne mai alkhairi gare ku a wancan zamani amma ga baya wani abin aka ɗauke shi kamar shi ne mun shara falisu mun gurin kunan dole ka yanzu wannan kenan magana ba su da alaƙa da wani ayat da magana azumi abu lagoro wata ayat wata ayat tana magana kayan tsora kayan wajen fitar ramadan alaƙul hal aka kawo ya iya yi da bari ɗaya ne ko ka ciyar ko ka azumi shi ne yin azumi ya yi ka ciyar amma a yanzu azumi ya zama dole amma abu lagorowa shi abu lagoro na ayat ba wurin ka bane ba abu lagoro an ba da zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi ya ajiye kuma ruwawi da sun zo bukar kuma musulun annabi zai wata bulagoro wani lokaci iya azumi wasu suna sha ba mai aibanta sabi suna taya bulagoronsu wannan iya azumi bai ba ga aibanta kowa za mu damar zaɓin ka ne gare ka amma wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana sa an Allah laihi kin bin umarni an sha wuya ya ce a jaƙi a shi ne kullum madan haka yi wasu malamai ka ce sakanin malamai kan azumi a bulagoro kaza kaza an ce kurum hanya mafi sauƙi cikin maganin malamai wanne ne Allah sauƙiya su ɗauke mun kurci ne kurum majalar Allah lafi mutum min haraj shi ne kurum ɗauke kurci daga al'umma a ce kenan abin da zai gyara mutum kun iya zama yi iyayewa yin azumin zai gyara ka a kan ajiyewa an zai misali kamar misali a yanzu kana bulaguro cikin motar kilmatizin ba matsala ko ɗaya cikin sanyi abinci ba ka nema hanya ka rasa don za ka tsaye ne mai a cikin ka ajiye azumi kuma ya ka zara maka karama cikin wahala cikin zaki ba ka matsala hukun iya misali iya misali sun misali bilagon da kamar bilagon cikin ɗari cikin bilagon cikin ɗari ba matsala ko ɗaya ka azumin ka ya ce a dole ka aji bai ka san ka aji yake ramu ta yi wahala amma ko wani misali zulotin masu bilagon cikin sahara za ta cikin daji wahala yin azumin gwanda an ka dawo ka gyara karama kwatan karama kaga anan kuma ce ka azumi kina ta cikin nan kowanne musulunci wanda ya ma sauki kai ba wani aibu in ka ajje azumin ya ma sauki ka ajje in ka yi azumin ya ma sauki kana kana mutum da iya da zaɓi kai kowanne kuma a fita na sallar salama ya yi kowanne kin an yi iyaye wasu ba sa yi wasu ba sa haka sabbi suka rayu za ya bulaguro wani iyaye wani bai yi kun ba mu aibanta wani wace na wani yaki kuma cewa annabi ya magana da kaka dauka ai abun a zuwa gani ne shine azumi ya tsoron Allah sai ce kalasa min albir suka akwai wata bukhari na yace lasa min albir sai ta kafa mana ke nan kaka dauka wai shine wai da ga Allah ba dan balahi bane aka yi ba a kaka dauka wai shine abun a zuwa kware yin azumin shi yayi tsoron Allah a amma ka zabi nan da annabi sallallahu alaihi wasallama kira hayati tsakar tahiya yasa aka kawo ruwa kuma aka kawo abin sha aka dama kuma ya sha to duk dinar ruwan sun inganta kama sa sai wa haddathani an malik an humayd tawil an anas bin ibn malik annahu qala سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد السائل على المفطر ولا المفطر على السائل kasu ma da su akai ashi bukhari ka muslim ka kuma shi imam malik da mai kawo an anas bin malik ban labarin cewa mun yi bulaguro safarna ma azra mun bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mun mun bulaguro fi ramadan a cikin ramadan falam yu'idu sa'im ala muftar falam yu'tar sa'im mai azumi bai aibanta mai ci ba shi mai ci bai aibanta mai azumi kinan kowa ya kowa akwai masu ci ko annabi akwai bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na azumi wasu na shan ruwa kuma kowa ya haɗe shiga da shi ba mai aibanta wani kenan haka kenan ya tabbata a sunna kenan yana kakin ana rabuwa biyu wasu yi wasu basu zaɓi gare ka ko ka ajiye ko ka azumi wa haddathani yahya an malik an sham bin urwa an nabi an ashka zojin nabi sallallahu alaihi wasallam أن حمزة بن عمرو بن الأسلمي قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في سفر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أه وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في سفر شكرا shi dai wannan hamza bin amur asalami bin amur asalami ya ce shi ya ke wa ya gaya wa ya rasulallah ni mutum ne mai yawan azumi nan kenan ko mana bila ni mutum ne mai yawan azumi in barance mana bai kaka nan idan inda farla ne ko ba azumi ke ba cikin azumi ramadan ba ta shi mutum ne mai yawan azumi to kenan zan iya azumi ko zan iya azumi a bulaguro kenan ana azumi a bulaguro annabi ce mishi in shi tafasu wai shi ta fito kana da zabi in ka so kai azumi in ka so ka ci abincin ba matsala amma shi abdullahi bin umar san ma shi bai azumi ba lamu ta kwata san bai dai ba lai bane dan bai dan ba tanka abu da yake inda da kofa abu dai ba matsala shi duka ba bai gaba da shi ne cikin shi duka dauke kullum bangaren sai bangaren abin shi ne ke cewa shi bai nafila abu laguro yace inda zai nafila a balagurcin sallah ba da sallam umar kin annabi kun shi sai kun he farla kale bai rata ba bai rawatib din sai ina nafila shi kama azar ka bi ta ya zara ka alkur ka ka bi ta ce ta ta mai ce na sai ya gaban ta me kai inda ratiba wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu kana yusafiru fi ramadan ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن ولا يفطر هو كما ولا يأمر النبي الصيام وتوترته ولا يأمر النبي الصيام يتي رواية شيء من هشام بن عروة غابان شي شي عروة كده عروة بن الزبير كده شي أنه كان مسافر في إيا بلا عروة رمضان شي عروة كما شي شي شام بتعمل ونسافر مع ابنها ابنها بلا بنت ونسافر معه ابنها بلا بنت fayasun shi urwan ya yi azumi amma na mu kuma nufta na mu mutu abinci ke shi malamin zai azumi su kuma su kiya kuma ba matsala komi kenan ba matsala komai kenan ba matsala kenan shi iyayi su musai ba matsala komai wata ruwa ce ka rabta haddathana malik an sumai مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يصوم في السفر شيكما أبو بكر بن عبد الرحمن شيكما إيا أزمي أبو لابون دين مالك كما كوني دي أبو دي باو المكرا كوني يا زوجين نهاك شين هيريش إمام مالك ملتان سيريه مغانا تشوى قال مالك شيئا إمام مالك يأتي وذلك واسع دكنا أبو لأك جيرو وانا ياي وانا بيبا wannan ya dole magana da ya kare gaba daya ya ce da wannan abin da aka ambato wasu imana kenan uwa abu da halaka ne amma wanne magana kenan shi zan imam malik iya magana wasu bai ware ba cewa a ya ga maka zai halaka ne amma wanne zaba ya ce wa uhibbu siyamu fi safar liman qawiya alayhi shi malaka ya ce shi ya hiso ya yi san azumi a bulaguro ga mai ƙarfin yin kaji ke shi da imam malik ya zaɓi ɓangaren a yi ya yi kuma ga mai ƙarfin yin kaga duka zai kenan ba wani magana dole a kan shi sai babu ma ya fa'alu man ƙadima min safarin au a radahu fi ramadan nan masa'alar mutum ne ya zo daga bulaguro ko ka zai bulaguran a cikin ramadan za a huta da asuba cikin dare ko huta ranar za a yi ya za a yi da azumi magana ke حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل مدينة من أول يومين دخله سائل عمر بن الخطاب ga yanda yake shi in iya bulaguro sai ya san cewa a yau zai shigo gari ma'ana da yawai ma'ana ba a saba misali zai shigo da sahi to sai shigo iya azumi bai aji azumi a hanya kai a cikin bulaguron sai he daidaita zai shigo madina iya azumi illa ruwaya tana da rubuta ganta ba hadisin da yafi amma yanzu me nan magana imam malik kan mas'ala qala yahya qala malik man kana fi safar in ce maka wanda ana aka ce malik ya ce kaza ba neman wani sanadi inganci ko shi inganci kuma magana malik ce ana babu na bakan kuma malik ya hudu hukumcin malik kan mas'ala imam malik ya ce man kana fi safar wata ruwa ce fi ramadan fa'alima annahu dakhilun ala ahlihi min awwal yawmihi ba awwal yawmi wata ruwa cewa iya bulaguro a ramadan sai mutum ya san zai shigo gida a harkon sahiya kenan harkon wuni وطلع له الفجر قبل أن يدخل أهنيا الفجر تكيتو مكا أما كاكا تشيوا ذاك شكيدا درانا قول صحيح فإن وانا حالي دي يتي دخل وزمتن سي شبو غري يا أزم كي شبو باكي أبو دي magana imam maliki ne ke wani hukunci imam maliki ne kan mas'alar mai shigowa gida ya san da cewa zai shigo da sahi قال مالك لدينا ابن مالك تشا واذا اراد ان يخرج في رمضان wannan kuma huta ce nan shigowa ce yace idan mutum iya nihin zai huta a watan ramadan fatala alahu alfajar wa bi ardihi qabla an yakhruj zaka misali zaka bulaguro kayan ka huta alfijir sai ta kito kana gida misali kuna gidan kar ne ko kuna bariyar dai har alfijir ta kito ba ku ta ba bulaguran sai ya ce fa'inahu ya su mu zalika da yau e ma da ce a wannan rana dole ka azumi wannan gudun malaki to wannan eh yana da mushkila kwarai wajen kenan masu bulaguro kenan duk wanda ya san asuba ta mai a gida ya wuta ba a wannan magana a ranar dole ya zama nan fi imam malik na ga mai samun nabi na ta alaba wannan cikin albani sun ta yaka akwai ruwaya daga albani littafi na musamman ya kan mas'ala mas'alar mai bulaguro da azumi abinda yake aiki ɗaya cikin sabai ya kan ruwa ta ɗaya cikin sahabbai wanda in zai huta shi da yake yi in za shi bulaguro wanda ya zama mutuwa ka abu don kasar so da yawa za ka ji bulaguro kuma ka wasa ka zama ka zama ka ajiye zamanka ka ka kara to hanya mai sauƙi da kusa da suna kuma ake sahabbai in za ka yi bulaguro kan ka fara can abinci sai ka tabbatar gadan-gadan ka shiga bulaguro shi wani sahabi abin da yake yi an zai bulaguro bai aji azumi garin Allah zai waye in dimiya gida garin Allah zai waye da azumi zai kwana da azumi zai kwana in komi ya kama bulaguro ya hau sama doki shi ya zamna ya ce mikon wani waro daga nan ke fara daga nan ke fara shan ruwa da gida mata shan ruwa eh ta gida shan ruwa ne ke hujjaja tun da ake sabi ne mun shi aka ci kuma kenan kana inda abin da ya gudu kakkace ka ci abin da kake kuma gaba lagrobi ba kaga kaga ka kuma ni azumi ka ji azumi ka sara azumi kaga ne yayi kai kusur sunna kun baka sara azumin ka ce babu lagron kuma azumi don dokar ba ni azumi babu azumi kai ni yar aji azumi lagrobi ba ka kenan ka sara azumi to amma kaga ka tashi daga nan sai ka tashi ni azumi an ka gada ma da gidanka ka fara sha ko an kama hanya kuma ba laifi bane ba ba wani matsala ka tashi da azumin ka kama hanyar da azumin can hanyar da suka bin kaya ko wahala ba matsala ka sharuwan don tana balaguro ne ko da ka tashi da ni azumin ka shiga mota da ni azumi a yau amma kurmin ka ga a kan hanya ka samu matsala ba haka matsala mun kanta baya don amma zala ka ɗauko azumi an zaka hanya an cetar ruwa hamar ce ta yi ma aka sha wahala ice abin komai harawa harawa ka mai komai sha gaban kowa kuma ce kowa sha kenan ba lahi bane ba ka tashi da niyyar azumi ka shiga bulaguran ka tsaka bulaguran da rana ka buƙaci ruwa ka sha kamar da dan kamar da mara lahiya zai tashi da azumi tsakar rana sa matsalar shan lahiya ya buƙaci shan magani ko aji azumin ba matsalar komi ya aji azumi sha ruwa ba wani matsala kan shi shi ne abin da shi dan shi Imam Malik a fikirin Imam Malik tayi in asuba ta maka a gida baka wannan azumi baka aji azumi dole ka azumi kenan misali a kan imam malik shi matara'un abin da aka yi a wajen malami wani babin ya karanta sai yake maganar rashin gane ma'ana maganar yanta kenan yanzu in aka huta duk ɗan zuwa kano ni misali na kawo mishi ya ce duk ɗan zuwa kano idan yawa yi gari ya sallar asuba a damagara ba shi ba a ji azumi a malikiya a mutan haka na malikiya wani shi mutashi don shi kamar mai misali saliki ne yake baitan abun wani fito da masafar kabar da fajiri a markiya wani fito da masafar kabar da fajiri ce abinci can abinci ga dan balagoro sai wanda ya balagoro ka hanke ta alfajir kina maliki ya ba can abinci a ran dole ka kai da azumin ka ka dawo yayin kawo da dare ka hana asaba ta to mun ce ga aikin sahabi kuma aka ce na cewa kana da dama amma kakkacin kakka karyan kaka ci abinci sai ka bulaguro ya kama kadangadar ya tabbata misalin karce ka shiga mota an yi an yi afel an kada komi an yi demare ka yi ban kwana shikenan in kana dama ana maka haraji qala malik fi ar-rajul yaqdumu min safarihi huwa muftar wa mar'atuhu muftira hina tahurat min haidiha fi ramadan ana li zawjiha an yusibaha insha nan imam malik ya ce kan mas'alar mutum ne ya bulaguro da ya bulaguro ya dawo da saye ai kaga can ya maganar maganar kenan wanda maganar shi can da ya gani ya kawo maganar in za ka shigo ga farkon wuni ba ka yi amma shi kenan don fiye ma malik shi ya magana in ka san za ka shigo tun da saye shi ne ya ce ka shigo da azumi ka shigo da azumi to amma ka shigo da rana kenan rana da sai ta manya ma yayawa to anan kenan babu dai idan zaka shigo da rana ko ba da yake shigo ba ke ka kudi magana Imam Malik kenan yace to nan mu iya magana mutum ne zai ga bulaguro ya shigo matar shi shi ya shigo baki a bude kuma gida ta tsaya haila ta yi wanka yace kenan ka shi anan shi a tambaye ka yayin da mutum ya sadu da iyalan shi a cikin azumi da rana kuma kowa bai laifi ba a irin wannan wurin da rana suka sadu da juna kuma ba wanda ya laifi man suka kawo wani wani ilgazin a tambaye ka yayin da a yi mutum musulmi da rana ya yi azumi ya yi kwatar ba kun musu ba wanda ya laifi to na hikwa shan amsa dan bulaguro ne ya dawo daga bulaguro matar shi ta ƙare jini ta yi wanka da rana jinin ya tsaya kuma ta yi wanka ya zo kai za ka yi ƙara ma misali mara lahiya garin Allah ya waye can ya kama ƙarfi jikin shi ya kawo shi magani ɗaya ne mara lahiya da bai sama lahiya da rana ba za yi sama lahiya ita kuma ga harin da ba matsala komi dole ba wani matsala komi a takaice dai wannan akwai ga sauƙi na musulunci kenan ya ce ita mara lahiya da dimmi uzurin aji azumi misali ɗan bulaguro mace mai haila idan suka samu mara lafiya ta lafiya da rana dan bulaguro ya zo da rana mai haila ta samu tsarki da rana ba wanda aka ce zai bakin shi ba wanda aka ɗora ma rihe baki a tun da ranar wani azumi ne ya yi rihe baki sauran wunin a mai haila tana haila ta samu tsarki da sahi wurin za ta yi wanka ta ci gaba da ci da sha tsawon wunin wani ba matsala ko daya eh dan bulaguro bulaguro da rana zai ci gaba da cin shi wani dan wani ba ta rike baki haka mar lafiya sama lafiya da rana duk wannan ba wanda aka dora ma kame baki kun zai ci gaba da shi da sha kamar yadda ita mace tana cikin azumin kuma da ranar jini sai zo shikenan ba wani rike baki shikenan azumi ya kare sai ta shiga sha haihuwa mu ci sai za mu tashi kiran yawa ita ƙara malik wasiyamu fi safar hasanun liman kawiya alai wannan wata ruwa ce da mai kare da magana ba ce kurum ma marga ce azumi a cikin balaguro abu ne mai kyau an ka iya magana ba ce wannan wata ruwa ce da kila kan na daban ne nuna ku babu kafarata man aftara fi ramadan nan kuma maganar yin kafara ga wanda ya ci abinci a cikin ramadan an ɗora mai kafara ka ci abinci ana magana jirgin mana kan shaɗa din da shi a fatar zahirin abu ya ɗoka asan abu shi ya zama ga ruwayar shi wanda jima'i ne amma cikin malikiya sun gama jima'i da ci da sha masu malamai sun ci a'a magana ci daban ko sha daban da gangan daban take da saduwa da iyalai suna da bambanci kuma hata daga cikin malakawa akwai masu wannan fahimtar sun bar maliki a wannan bangaren cewa akwai bambanci tsakanin wancan da wannan za mu ji da ruwa ba za mu gudana sha ba ya ce haddasa ne ya haya an malik an ibin shihab عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا فطر في رمضان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعيدك رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس تروى فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله يتي نقول ميك أنا ما أجد ما أحد من أحوج إليه منه أحوج, أحوج مني فدهيك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله abin da yake dai ruwayar abu da ke cewa wani mutum ya ci abin mana ya karya azumi ko zama ya karya azumi a cikin ramadan فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بيت كرقبة النبي من أمرنين يكفارة لأنت الدباوة أو صيام شهرين ويأزم وتأبيو متتابعين أجيري أو إطعام ستين مسكينا كوي تيد مسكيني ستين yace la ajin sai babu babu ana ban shi sai babu kai masa ban zai bada bai iya azumin bai iya ne aka ce bai nan ta dabawa bai bai iya azumin kun bai iya ce da miskin zata duk ba bai duka bai iya babu kudin babu kari sai ne wace zamanatu aka ci gaba da bayani can فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر سيأخذ أنه سلم دون صنه صنهنا دبينه صنهنا دبينه أنت مثالي أنت زي كمثالي كنا سائل ستين كنا منذ ستين كنا زي كي وانا أقول لك كنا da aka yi wani samu na dabino sai na bata mishi khuz haza ɗauki wannan kaje wata sadaka bai zai kaje ga sadaka shi kin an bashi to bayan an ba shi je ya bada yace ya rasulullah ma ajidu ahadan ahwaji ban gaba wanda yake bukata ba ban gaba wanda yake bukata ni ma ke ma bukaci ne ya ce ko kuma zan ba wata ruwa ce kace ma ban da bata ya ahwaji ma fi tsakanin kewaye mutum gaba daya ba gidan da yake bukata kuma zan bada annabi annabi ya dariya yace yace wata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta an yago annabi ya dariya haƙorin suka bayyana a don kai dariya yi mushin dariya ne suka ce kullu su wajen cin yadda aka ba shi ya ci shi ya ci a ce don me yake ne ta kanta ka fara in babu ta ga ɗauke mishi an ba shi ya bada babu a gina shi babu a ce kun gaje ka ci da ba ya ci ka fara shi ko ya ci shi da iyalan shi ta ce to nan shi da iyalan shi ka fara ce ci da iyalan shi ko ko ɗauke mene aka yi babu ne an dauke miki mutum babu abin bata shi ne aka zai cika shi kuro din ne kaga dai magana Allah bai tsira bawa abinda ya yi karin shi kuro wa haddathani an malik an ata bin abdullah bin al-faras sa'id bin usayd annahu qala jaa arabiyun إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرب نحاره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أسبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال لا يا رسول الله فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج إليه مني فقال كله وصم يوما مكان ما أسرت قال مالك قال عطاء فسأل سيد بن مسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة ما بين خمسة عشر ساعة إلى عشرين تو وانا حديثي دوغوني غسيا kuma lokacin nan kaɗan sai ji Allah kai mu sata sama sha Allah sai mu hara farkon hadisin sha Allah shi dai kodan musulunci babu kuci Allah bai ɗora ma bawa abinda babu shi kodan kullum akwai ɓangaren rangwame na an babu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هذا